Allah ya sani wannan aiki muna yi ne tsakaninmu da Allah kuma duk abin da zai tabbatar da zaman lafiya ba a arewa kawai ba a Najeriya baki daya mu mu yi alwashin cewa za mu yi shi duk abin da zai kawo wa mutanen mu kwanciya hankali mun yi alwashin za mu yi wannan abun duk wani mataki da za a ɗauka a ko ina ne za mu je mu ɗauki wannan matakan a kowace a kowane yanayi kuma kuma kowace shawara ya kamata mu bai wa gwamnati domin mu ga cewa an samu zaman lafiya wannan masifar da ta addabe mu arewacin Najeriya mun kai bayan ta to ina tabbatar wa 'yan Najeriya cewa kamar da na faɗa lokuta daban-daban a baya za mu ɗauki waɗannan matakai za mu ba da wannan shawara kuma za mu ci gaba da sadaukar da kanmu domin a gunmu wannan abin da muke yi jihadi ne. A ah, mai girma minista shin a shugabanni da aka kafa a wasu kwamitoci a baya misali mai shari'a daga jihar Niger Alhaji Lemu ya ce akwai yan boko haram gida biya ko yan boko haram na siyasa ko kuma yan boko haram na yan ainihin boko haram na Muhammadu Yusuf Marigayi shin a binciken ku kun tantance suwa suke tada fitinan nan yanzu eh to ai wannan ba sai an yi dogon bincike ba kowane ɗan Najeriya ya sani a halin da muka kasance yanzu akwai waɗanda suke jama'atul ahlus da'awati wal jihad a bisa aƙida akwai waɗanda suke shigowa cikin wannan lemar domin su aikata laifi so da yawa za ka ji labarin mutane za su je banki su halwa bindiga su ce allahu akbar mutane su gudu su kwashe musu kaya bincike yana nuna wasu daga cikin irin wayannan mutanen da suke yin wannan abun to ai ainihi za ka tara wasu ma ba musulmi ba ne ainihi ka tara wasu koda musulmi ne to ba su da irin wannan aƙidar da mutanen jama'atul ahlul sunna da da'awatul jihad suke da to saboda haka idan Dr. Sheikh Ahmed Lemo ya wannan bayanin to ai kaga abu ne wanda yake da madogara domin mun ga irin kuma mun samu labarin irin su waɗanda a su kawai sun shigo ne domin su aikata laifi suka shiga rigar jama'atul ahlul sunna da da'awatul jihad kuma suke aikata wannan laifin To zuwa yanzu kana gani yaushe za ku miƙa rahoton ku kuma kuna gani za a samu maslaha na warware wannan rikici dangane saboda wannan rahoto da za ku gabata saboda an ba da rahotanni da dama daga baya kuma dai al'amura suna nan inda sai ko kuma sai suka dada lalace ba. Fisa ba zan iya cewa ga lokacin da za mu iya ba da rahoton mu ga gwamnati ba. Ko da yake lokacin da aka kafa mu gwamnati ta ba mu wa'adin wata uku ne. To a irin wannan aikin da aka ba mu. kuma ganin irin nasarorin da muke samu ba na raba ɗaya biyu cewa idan ma ba mu gama wannan aikin cikin lokacin da gwamnati ta bamu ba to za a ƙara da lokaci domin mu kammala wannan aikin mu gabatar wa gwamnati da bayananmu da shawarwarinmu domin a kai ƙarshen wannan matsalar. Mu game da rahoton wasu kwamitoci da aka sa a baya ina son na sake wa 'yan najeriya bayani idan mutane suka duba akasari mambobin wannan kwamitin nan mutane ne masu mutunci mutane ne waɗanda suke da matsayi da kwarjini a idanun mutanen najeriya ba gwamnati kawai ba mutane ne waɗanda ba za su zo su yi wani abu wanda zai zo ya ɓata musu mutunci da sunansu ba saboda haka da mutanen nan sun san cewa gwamnati ba da gaske take yi ba da ba za su matso kusa da kwamitin ba balle ma su shiga cikin wannan kwamitin